batun zargin cewa wasu malaman manyan makarantun Najeriya na amfani da matsayinsu wajen musguna wa ɗalibai ba wani sabon abu ba ne, sai dai za a iya cewa har yanzu ɗaliban na ci gaba da fuskantar wannan matsalar a wasu makarantun ƙasar. Rahotanni da ke fitowa daga wasu manyan makarantun Najeriya da suka haɗa da jami'o'i da kwalejoji na nuna cewa har yanzu ana samun abin da wasu ɗalibai ke kira bara gurbin malamai. waɗanda kan yi barazanar cutar da ɗalibai idan har ba su biya musu wasu bukatunsu na son zuciya ba. Garba Ibrahim Kunya shine shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen jami'ar Bayero ta Kano kuma ya shaida mini cewa sukan ci karo da irin wannan matsalar. Akwai makamantan irin waɗannan koke-koke a lokuta da dama. Ko da zan iya cewa kamar Jami'ar Bayero a Najeriya da muke da karancin irin waɗannan cases haka. Yaya kake ganin abun yake shafan harkar karatun ɗaliban? Mafi yawancin irin waɗannan malaman da suke buƙatar irin waɗannan abubuwa sukan nuna musu cewa in suka saki ma wani ya san wata alaƙa makamancin irin waɗannan a tsakanin su za su ja musu wata matsalar da za ma ta iya hana su su kammala karatun su. Irin wannan duka da hana kuka a cewar wasu ta sanya ɗalibai da dama na cutuwa ba tare da an sani ba wata ɗaliba da ta taɓa samun kanta a cikin irin wannan yanayi wadda kuma ta nemi da na sa sunanta ta tabbatar mini da cewa hakan na faruwa. Ni ma haka ya faru da ni don malami ya nuna bukata yana so na na iya da da shi sai ka da ni a cost din da na iya. To ko ta yaya wannan abu ya shafe tunaninki eh to ka san su malamai ya kamata su zama masu tsawata muna kamar iyayenmu to amma da naga haka ya faru sai karatu ma ya fita min aka to ko me malaman za su ce dangane da wannan zargi Dr MD Muktar malami ne a jami'ar Bayero ta Kano mutane sukan zargi malaman makaranta akan tunanin suna bin wasu hanyoyi na musgunawa ɗalibai akan sai an samu wata dama daga wajen sannan za su samu jaraba da suke nema to kowa yana da dama ya faɗa albarkacin bakinsa amma a ainihin gaskiya babu wannan issues din amma da yake abubuwa ne wanda Najeriya ba university ɗaya take da shi ba za ka iya hana irin wannan harkar a cikin society na jami'a ba to amma a gaskiya kusan kashi 99 daga cikin dari zan iya gama malamai sun rike amanar da aka basu na kula da ilmantar da yara kawai masu iya magana dai kan cewa ke ɗaya shi ke bata ta gari to ko mecece mafita malamai ya kamata su kula da cewa amanan nan da Allah ya danka masu na kula da ɗalibi ko ɗaliba sai Allah ya tambaye su gobe kyama ya suka tafiyar da shi mu ci gaba dai da kula da gina su yara su samu ilimi a gyara ƙasa domin al'ummar mu ta gama ta muru ga dukkan alamu dai akwai babban kalubale a gaban mahukunta na daidaita tarbiyya a tsakanin wasu malaman makarantu a Najeriya don inganta rayuwar manyan gobe Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.